Le détachement du poste militaire de reconnaissance d'INATES, proche de la frontière avec le Mali, a fait l'objet d'une attaque perpétrée par des terroristes lourdement armés, estimés à plusieurs centaines. ɗaruruwan 'yan ta'adda ne ɗauke da manyan bindigogi da motoci masu silke da waɗanda ke ɗauke da bom suka kutsa barikin sojan inatas da ke gundumar Ayyuru a yankin tilaberi kan iyakar nijar da mali inda aka shafe awoyi akalla uku ana ba ta kashi daga karfe uku na rana zuwa shida na yammacin talatar da ta gabata kafin isar wani ɗaukin da aka aika in ji wata sanarwar da daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a a ma'aikatar tsaro kanal bubakar hassan ya karanta a gidan talabijin mallakar gwamnatin ta nijar Niger. sanarwar ta ci gaba da cewa sojan nijar 71 ne suka hallaka wasu sha biyu suka ji rauni yayin da wasu waɗanda ba a bayyana adadin su ba suka yi ɓatan dabo sannan sanarwar ta ce an karkashe 'yan ta'adda masu tarin yawa sai dai ba a faɗi yawansu ba a take aka bi sawon waɗannan mahara da aka ce sun nufi iyakar wata ƙasar da ba ambaci sunanta ba mummunar ɓannar da wannan hari ya haddasa ta sa shugaba isu muhammadu katse taron da yake halarta a ƙasar egypt inda shugabannin ƙasashen afirka ke tantauna batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro da ci gaban wannan nahiya wannan shine karo na biyu da 'yan ta'adda ke kai hari a barikin sojan inates domin ko a watan yulin da ya gabata ma sun yi nasarar kashe sojoji 18 to sai dai wanda aka kai a shekaran jiya talata shine hari mafi muni da aka taba fuskanta a jamhuriyar niger tun bayan da 'yan ta'adda suka kaddamar da hare-hare akan wannan kasa a shekarar 2015 harin na inates na zuwa ne a wani lokacin da al'ummomin yankin sahel ke matsin lamba ga kasar faransa ganin ta kwashe sojojin da ta girke a wannan yanki da sunan yaƙi da ta'addanci a ƙarƙashin rundunar barkan wacce suke zargi da rashin hoɓɓasa a yaƙin da waɗannan ƙasashe ke kafsawa da 'yan ta'adda sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.